in na ƙara garin ka zo nan ba makawa zan mai da kai ɗan akuya a yara mana ba damar ka zo kana kana kana lazumi yara suna zuwa suna damun ka ka ai ai ai sai dai sai dai sai dai hakuri a wallahi sai dai hakuri kwana biyu wallahi tallahi nake cewa jiya fa na tura maka dubu uku sai kai haƙuri. a na gani an an bani dan jin ya kai mun wallahi na nace to ni da wani shawara na ga hankan nan dai duk da cewa cewar dai na san daidai hakan ta shi ko ba gaskiya ba kamar ya a haka kuma ka sani na sani me nan ka ce ka gano ni a ka ni abun da kamar tun da na zo garin na gane dan duniya ne kai a a a a a a tafi jan kaga eh. alakwaja na irin wannan gunnan gwari na irin wannan kafin jayi amma duk baka mun bayani ba wai wai wai wai wai Allah to yanzu ya kake so a yi yawa abin da isa na tura ka kaga dai garin mu ne nan in nake jajirce gane da za'a eh, amma kai ni gaban nan malamin ni a nemo kwasto madalla ni na san kurfa kurfan garin nan nemo inda za su zo ko ko kuwa salamu alaikum <laughs> ba wanda zai ga malam sai ya ganka amma wani suna za mu ba nan ta eh? hmm. malamin a ma malami ba hmm. shaddadu eh, Allah shaddadu shaddadu eh kur <laughs> an gaskiya ne ba majalisar bin shaddadu to yi kokari yawa mata za ka kawo sun fi ba da kuɗi ah! sun fi saurin amanna ka ji ka da idan ma a ka katinin a gane ma ya dirka ya duka wallahi a ah, kana karbe wani kuɗi ne ba abun karya rike ka je wallahi ina labarin mai unguwa kai fa aikin da nake ma fa ba fana mata a ah, a da Allah ka shigo mana kaga dai kai ka dan da shi amma kai kai kai me san duniya ne ina san abun hannu yau ai ai da ne shi abin da za a yi yadda ne za a yi ko koshi ba yi a kai dai wannan za ka yi an gama tara masa girma ko me ka zai kar ka bari ga wannan ga wannan an gama ko baka ciya ba da koma wata laya yanzu akwai wata akwai wani aboki na na ji na cewa ya saba lafiya zan zan zan samu irin bugun ajanda yawwa zan samu a kafa aljani zuwa da a ah, ah, da Allah ba irin wannan aljanin ba abin nan a yarinya ce a ah, to shike ko ba gaskiya ba zan san yadda zan yi in sakankan toshi in turo shi zuwa nan gurin to shikenan yawa an gama zan samu dubu biyar na dubu biyar dubu biyar eh ka bari ka fara kawo mana eh, kuma sai na fara kai ba ba daurin hanya bane jefa na tura ma dubu uku kuma kawai daga zuwa yanda ka mun zance kuma ka ce kai ban ce maka bada abin da ka bayar ba wurin biya biya kawo baya kuma biya sanan biya to wani abu ne ni fa ni hanyar ba. ah kuma kai ne hanyar ba zuwa ka ta duniya kanta ba sai ka ji ni to aka ta mana sai ka ji ni to kai wala ka ta mana ka ji ni <laughs> wala ah? ka ta mana agaji alhamdulillah ya gida a ah, alhamdulillah masha Allah ya san lafiya kalau wallahi to Allah ka ba mu wuce lafiya amin saboda annabi Muhammad wato ko daga galle ina sauri kanka a cikin sauri wallahi sauri nake yarinyar guri na ce wato ba ta lafiya Allah nake sa in maza in je in dauke ta kai ta kemis subhanallah hmm. ba lafiya a ba lafiya in ci wuce in ci wuce na zamani ku. to gashi nan dai ni kaina na kasa gane irin yanayin cutar da take damunta to ku al'amarin ku sai abai yaran su ta furin fujima kamar yadda malamai suke gaya mana suna furin fujima a cikin wa'inda su suna ganin mun ba maganin su su waye fa a a kuma ai ilimi ne wannan ai ba za ka gane ba su kuma malamai suna ganewa ya kamata ka fahimtar da ni ni ma an gane madanna to da za ka bude shawara ta da sai ka je wani malami da izo mai gari ne ma gaba ɗaya ba shi guri ni kuma na rungume shi hannu biyu biyu haka muke da shi yanzu kaga wannan an yi kyau madalla saboda hmm. ka in dai za ka yadda mu je a kai yarinyar nan iganta isa baki to ba ma kai ba zira aka kaf sun samu sauki to me zai hana hmm. ai ya kamata mu je mu dauki yarinyar nan a kai ta domin a samu mata lafiya ka shirya a alhamdulillah shirye nake shirye nake shi ba da ba fa garin nan bane to in dai da sauki za a samu sauki wayyo Allah abin da ake nema ne kare shirya ku a alhamdulillah shirye a sai ki tafi ina jin daɗin ki amarya na ina tashi wallahi kin ba ni kuɗi ai da ki tashi to sai dai mu yi kai to shikenan sai mu namun ta babu ruwa wa alaikum ah, uwar gida da amarya sannun ku da aiki har ka dawo eh wallahi aikin ake ta yi eh wallahi kana yanzu ba ku haɗa aikin ba wallahi kaga ko girki ban dora ba na aika yara siyan nama har yanzu ba a samu ba a samu ba eh wallahi har can gangare sun je ba inda ba a je ba to kun sa abin da za yi ko kuɗin ne inje je samu nama to gun da zan samu mm. gaskiya tana da kirki Na to ake ma duk ba yanzu ba gashi kun zo kuna ta wasan ku da ba ta irin wani nuna mun wani irin kishiya da amarya ko gaskiya ne kin ga wannan shine jin daɗin auren kenan hankali na a kwance gaskiya Allah za mata mana abubuwa da sun tsaya cak na yo oda su ga kwanaki kusan ya kama ah, to yanzu wannan karan ba na ya oda irin man gulbin na dan waje eh. kwastan ya kama yanzu ga shinkafa da taliya ta kwasan ya kama shi ne so a duba a gan me ya kamata a yi a duba mana Allah ya sa maganin wannan matsalolin komai ya tsaya cak na fahimce ka kai dai matsalar ka ta shi ko ba matsala ta yanzu a rayuwa su ne matsalar ka shine ko matsala ta yanzu a rayuwa to alhamdulillah malam kaduna jibiya to ai kai kayan naka duk gas ma ba a kai su ofis din kwastan din ba gasa a daji a aje to alhamma ya za a yanzu kenan gasa a daji a aje ba su je can gidan duwal ba ba su je ba abin da ah, alaji za a yi ma aiki to zan ma aikin da ban taba wani shi ba amma fa in ka shirya a shirya nake tsaf an yi yanzu ko nawa da zan iya kashewa domin in gana magance wannan matsalar yaya za a yi a samu baƙin raguni baƙi wuluk baƙin raguni hmm. baƙin raguni za a samu baƙi wuluk bakin raƙumi Allah ran ba ƙwarai kuwa ai ni ban taɓa ganin bakin raƙumi a rayuwa ta ba ta wannan aikin sai kuma ya malamai <laughs> ai na san ba za ka taɓa ganin shi ba ai wannan bakin raƙumi raƙuma ne da ake samun su a cikin aljanu to wannan raƙuman su za a samu guda uku in aka same su guda uku kowane raƙumi guda ɗaya in aka yi aikin shine ruhanai za su yi aiki da wannan raƙuman za su je su jide ma kayanka kai za ka faɗi ina za a je a sauke maka su alhamdulillah za su je su ta ɗiba kawai sai da ita ganin kaya suna tashi ina gaya maka ba shegen da isa yana ba kwastan ba ko mai sa kuta ne bai isa da alƙur'anin allah bai isa ya hana su tashi ba to abin da za ka fara bayarwa a ah, dubu ɗari hudu da saba'in za ka bayar dubu ɗari hudu da kacal da saba'in ok da saba'in kacal a kacal ɗari shida da hamsin in aka yi wannan aikin abin zai yi an a sosai kuwa in Allah ya da. ai in dai za a yi haka ni ba wannan ba matsala bace tare da yau ka bada kuɗin nan kafin kwana biyu ina tabbatar maka ina tabbatar maka an kai raƙuma an kwashe maka kayanka ka za a kwashe maka kayayyakinka to yanzu na biya ka dala ne ko kuma a da kuɗi irin namu na Najeriya na a kuɗin Najeriya zaka ni dala dan uwan dan uwan Trump ne to ba matsala yanzu akwai naira miliyan ɗaya a mota to zuwa an juma da yamma sai in zo da kai na hukumar turo dan sako to babu babu su a cikin motar a cikin motar ai tana can filin parking ne ah, ka san matsala ta ta. Eh, ah, Allah kwaye su kame ka gaskiya ne to shine abun da ke ta fama da shi to kai kai kai kokari ba yau in ka kawo jibi eh, kayan kaza za ka faɗi inda za a je maka to ai Allah ramma ma ba dan kan in tafi yanzu da gudu a ina gudu a dauka sabon mawukaci wani da zai fata fitar gudu kama eh, mun da ba ma san zalunci ko kayan illan container ne zan sa a ɗebo maka a san inda za a kai maka ba wannan rubutun ka gan shi ka yi kokari ka wanka da shi kafin magarba karka karka karka kwarta da sanyi nan da ake gabanin faɗowar rana kafin rana ta faɗi yi kokari ka yi wanka da wannan rubutun ka zuba a ruwan bokitin kwakwara sai ka wanka da shi yawwa ka kawo kuɗi kuma nan zo da Allah <laughs> na ai abu ma nan sun ma nagode Allah ba mu Allah da rufa asiri nan zaka bi tun da shi ko a ka ba duk ka rikice na rikice abu da yawa ko nan da ma ko san ne a 多累呀！